ka taimaki dan uwanka shine aikin tattalin wanda ita kungiyar tana dogaro da ikon Allah tana dogaro da kanta saboda akwai celebrities a ciki ka wani misali idan na ce zan je in wasa a wani guri in an tara kofa za ga an samu dubu goma ashirin talatin ɗari ɗari biyu har miliyan saboda ka wanda su shiga su kalli rara zai wasa a gurin nan idan an samu nan kudin to tatin tatin ta ɗauka wannan kudin ne ta yi amfani da su gurin kai wa marayu ziyara don a taimake su Dauda da muka hutu rarara wannan kungiya taka ta tatin tatin na zuwa ne ko na yi waje al'umma hidima ne daidai lokacin da jefi jefi sai ka ji wasu daga cikin mawaka ko mp fim sun fito suna cewa suna cikin tagayyara me yasa kungiyar ku ba ta sauraron irin mp fim na cikin gida da suke cikin tagayyara a haba ai ina ganin daga lokacin kafa tatin tatin zuwa yanzu mutum sun ce suna cikin tagayyara sai dai in kuma son zuciya za a yi ai ko mutum yana cikin wannan hidimar to mun hana mun kuma dakatar watakila kamar batun tahir fage din nan da ya yi magana kwanaki eh, shine ya sa mutane suke ba da irin wannan misali. ba zan ce tahir fage ba um, ba daidai ya faɗa ba amma yana ga akwai akasi a cikin labarin nashi magana ce ita wani kungiyar kungiya ce wata ke faɗakarwa akan abubuwan da suka dace duk wani ɗan najeriya ya yi Shi ne mawaƙa da yan fim da duk wani mai basira dai duk wani zai iya motsa wani abu ya zama wani abu ko makeri ko wani mai aikata ah, ko mai ɗaukar hoto irin haka dai ko dan jarida ko wanda yake da ra'ayi zai iya shiga wannan kungiya saboda ita kungiyar tana mm, tunatarwa da faɗakarwa da kuma kai agaji na gaggawa kai agajin misali rarara ya je ya cire mutane a gidan yaro mutum biyar akwai wanda yake da halin da ya cire mutum ɗari kaga an karu saboda ka eh rarara ya je gidan marayu ya kai buhun shinkafa akwai wanda zai iya kai buhun shinkafa ɗari to kaga an karu rarara ya je ya jagoranci wasu mutane an je an share kwata to akwai wanda zai iya share kwatar garin su gaba ɗaya to wannan shi muke tunatarwa rarara ya taimaki mutane kawai mutum goma ko sha biyar ya ba su masu ƙananan masana'antu ya ba su jari don su dogara da kansu to akwai wanda zai dauki nauyin mutum dubu ɗaya ma ko mutum dubu biyu to da irin wannan ko ka je asibiti ko ka ba da hangulab ko ka ba da ledar ruwa ko ledar jini ko kai magunguna ko kai ziyara ga marasa lafiya wannan shine aikin tatin tatin wanda ka taimaki dan uwanka shine aikin tatin tatin wanda ita kungiyar tana dogaro da ikon Allah tana dogaro da kanta saboda akwai celebrities a ciki ka wani misali idan na ce zan je in wasa a wani guri in an tara kofa za ga an samu dubu goma ashirin talatin ɗari ɗari biyu har miliyan saboda wanda su shiga su kalli rara zai wasa a gurin nan idan an samu innan kudin to ta tatin ta ɗauka wannan kudin ne ta yi amfani da su gurin kai wa marayu ziyara don a taimake su tatin tatin tana amfani da irin wannan kudin ne zuwa asibitoci don taimakon waɗanda suke da bukata a wannan asibitoci ta tatin ta ɗauka wannan kudin tana ibai yara kulawa ko ko 'yan makaranta ta kai su makarantar boko suna zuwa makaranta kuma suna dawowa to duk wannan abubuwan dai shine aikin tatun-tatun. a jihohi nawa ne kuke da mutane bacin jihar Kano ko dai a yanzu Kano ne kadai ai duk jihohin nan na arewa gaba daya muna da tatun-tatun mutum goma sha uku kuma kowa yana da sha ukun shi saboda haka ina ganin Abuja ce kawai ba ba su zama redi ba amma dai duka inda ka sani duka arewa muna da kowace jiha arewa akwai members na tattalin mutum sha ukun nan sha uku nan kuma sun kawo sha uku uku saboda kuma suna shiga lungu da sako su yi iya bakin kokarin abin da Allah ya ba su idan suna da buƙatar wani celebrity a nan za mu ɗauke shi mu je da shi wannan guri mu ce ya yi wasa don a samu wani abu a ba mutanen gurin ko da a ce mutum baya cikin ƙungiyar tatin tatin to za mu iya ɗaukar shi mu ce nawa za mu ba ka je guri ka za ka yi wasa idan ana buƙatar ganin ka idan aka kai wasan sai mu biya ka mu kuma abin da aka samu sai mu ɗauka mu bawa wannan saboda mu dogara ne da wannan baiwar da Allah ya bamu da kuma wannan damar da Allah ya ta wannan lokacin wato kenan kamar ƙungiyar taku tana amfani da fasaha da kuke da ita baiwa haka wurin ciyar da al'umma gaba yawwa to wannan muke kokari ne saboda yaran da suke tasowa kai promoting ɗinsu bakin gurgudu kuma ka sa su a layi na daidai wanda za su iya taimakon al'ada da addini tatin-tatin ɗin nan zuwa yanzu kuna da adadin ko mutane nawa ne kuka taimaka? Eh wallahi da dai ina da su amma yanzu lissafin ya ɓace mu. Abubuwan siyasa ya taso to turawa muke yi misali mu ce a jiha kaza a ba da kaza su je su yi kaza su turo mana rahot. Jiha kaza asibiti kaza a je a yi kaza wani mu ba ma iya samun haɗuwa guri ɗaya sai dai a samu ɗaya biyu sun je sun yi to abubuwan da irin masu da ake kai wa makarantar da irin gidan yarin da irin marayun da ake kai ma abin da aka kai musu to gaskiya lissafin ya ɓace min amma dai wani lokacin idan za mu zo za mu zo muka da minimum ko kuma abubuwan da muka yi a takaice na wani tatin tatin ta yi wanda tana yi amma in ka fi fejin tatin tatin za ka ga yawanci abubuwan da ake objet din an yi kaza su yan yan jihar kaza sun je kaza yan jihar kaza sun yi kaza yan jihar kaza sun je asibiti yan jiha kaza sun je makaranta yan jiha kaza sun je jaji membobinta na wannan kungiya ta tatin tatin kamar ku guda nawa ne eh members din da yawa inda muke da su na jiha ko kuma na ƙasa gaba daya akwai mutum 169 mutum 169 nan kowa yana da mutum 13 a ƙarƙashin shi shi kama mutum 2,100 da namance 'yan lissafan to wa'annan su ne members mu na jiha kenan na na kasa gaba daya saboda haka akwai kuma na local gamman wayanda su kuma mutum sha uku ne kowa yake kawo sha uku to su ma sha uku nasu suke neman kowa ya kawo sha uku sha uku kamar za ka iya lissafo mana wasu daga cikin fitattun mutane da suke cikin wannan kungiya ta tatin tatin bacin kai eh to ai sai dai wasu kuwa kamar akwai ni akwai shi Alhaji amina Ala sananne ne mm, akwai Bashir Abubakar mai shadda akwai Aisha Humaira rashida adamu akwai akwai el nuwa akwai nur m inuwa akwai shi adamu abdullahi adamu wanda ake kira da abale akwai yakubu muhammad akwai sadiya harun irin da mutane dai ga sunan waɗanda gaskiya muna da yawa waɗanda sanannu ne waɗanda idan aka je gurin taro ana da buƙatar ganin su waɗanda celebrities ne wanda in sun je gurin taro za a nuna a ce ga waɗannan sun zo eh, dauda da muka hutu rarara wannan kungiya taka ta tatin tatin na zuwa ne ko ko na yi wa al'umma hidima ne daidai lokacin da jefi-jefi sai ka ji wasu daga cikin mawaƙa ko ko yan fim sun fito suna cewa suna cikin tagayyara me yasa kungiyar ku ba ta sauraron irin yan fim na cikin gida da suke cikin tagayyara a haba ai ina ganin daga lokacin kafa tatun tatun zuwa yanzu mutum lokacin sun ce suna cikin tagayyara sai dai in kuma son zuciya za a yi ai ko mutum yana cikin wannan hidimar to mun hana mun kuma dakatar akwai lambobi da muka bayar akwai membobi wanda suke kula da wannan abin ko dai wanda yake asibiti ko wanda yake rage ko ko a tatin tatin akwai matan aure ma wanda hajiya rashi da adamu ita ke ita jagorantar matan aure yan fim waɗanda suka yi aure mata ko da an samu matsala mu muke takin kiya na wannan matsalar bakin gurguru mu iya abin da zamu saboda suka bada zama a gidan suka bada hakuri da mijinta ko da abu ya kai ga rabuwa ba ma so a yi abin yadda kowa zai ji a rika tirare da shi bare kuma wani mara lafiya ina ganin daga wancan lokacin da ya zuwa yanzu ina ganin in ka ji wani ya ce ba shi kaza kaza ko kaza kaza to ba dan fim bane Wataƙila kamar batun tahir fage din nan da ya yi magana kwanaki eh, shine ya sa mutane suke bada irin wannan misalin. Eh, dan ya kamar tarihi ke kamar tahir fage yana ga tarihi ke bayowa Ka ko wanda yake bada tarihi ina ganin ba zai daidai da kungiya ta me aka kamar yanzu ba in an ce tarihi to kawai me aka abin da ne. amma ka tattaunawa da ya da wata kafa yada labarai yake cewa har ya zo wurinka bai samu abin da ya taka karya karya ba kamar ko wannan kafin zuwan tatin tatin ne ko koya abin yake don tattaunawa karma a cikin shekarar nan ba zan ce ta bage ba um, ba daidai faɗa ba amma yana ga akwai akasi a cikin labarin nashi dan idan ya zo yi maganar ba shi da lafiya ni ina da asibiti wanda nake ba da dama a je a duba abin wanda zan iya ne ko wanda zan iya abin da zan iya ne kuma saboda tatin tatin na kirkiri wannan asibitin ina da asibiti da famasi a asibitin nan za a iya kwantar da kai awa biyu uku hudu biyar saboda haka daga nan kuma za a yi cikin kiya da za a dauke ka zuwa babban asibiti in abin ya fi karfin su amma dan za a iya samu ka ruwa za a iya za su iya za kuma su iya duba in matsalar ka su ga ina ne ya kamata a kai ka injinan su kayan din ba za su iya ko sai an kai su wani guri saboda haka muna da wannan a asibiti na da kuma famasi wanda duk maganin da kake da bukata duk maganin da kake da bukata bakin gurgudu da wuya ka zo wannan famasin a ce babu wannan maganin saboda musamman wanda yake harkar fim idan aka ce yana asibiti ina tura Aisha Humaira ina tura Aminu in ce lallai lallai a je a gani ko kuma Aminu S Bono ko su Tijjani musamman da Aisha tana cikin kiyana irin wannan wani abun ma za ta je ta yi ban san ta yi ba in ta ta ga abin ya wuce dubu ɗari dubu hamsin ba tana yi so na san idan idan tahir ya zo ya tambaya in dai lokacin da ake maganar mun buɗe wannan abin ne kai kuma ba lokacin ba ne da wuya dai a ce ina ga bai mun bayani ba ila ya ban abu da kunkune ko kuma ni lokacin kawai na ba da rashin na ce ala ba wani kaza ba wani kaza ko kuma bashi aka yi ma ni ban san an bashi ba amma na manta ma lokacin da muka haɗu da hatayar fage lokacin da muka haɗu girmamawa ne eh, tsakanina da shi ina ganin mutunci na ina ganin mutuncin shi to amma dai ina ganin a wannan gabar da kaɗan yi rikodin baya daga shekara ɗaya abin da ya zo yau duk wani wanda ya ce ba shi da lafiya to bakin gurgudu ina sawa a yi iya bakin gurgudu iya yadda za mu iya yi mutanen da suke yankunan karkara ko wani birni da su ba yan fim bane ba kamar yadda ka ce ita kungiyar tatin tatin tana tallafa musu kamar idan mutum ya ji wannan tattaunawa yana da abin da yana da wata matsala da tatin eh. taɗi yake buƙatar a taimaka masa ya zai eh, ku tallafa masa. Shi sa muka yi shugabanci a jihohi ai muka yi kuma a lokal gaman. Saboda haka idan ka nemi na lokal gaman ɗinka su za su ba da wannan eh abin da aka faɗa da gaske ne. Saboda yanzu akwai wanda suke ƙarya ma ta fi yawa wani wani ya zo da ƙarya ba da gaske ke yi ba. Saboda haka su kuma tatin tatin suna bi ne su tabbatar da wannan mutumin da ya ce a taimake shi akan harkar rashin lafiya ko akan kuɗin haya to da gaske ne to idan da gaske ne muna iya bakin gurgudu ina amfani da abin Allah ya bani ina amfani da lokaci na ina amfani da daraja da Allah ya min wanda nake iya kiran babban mutum wani mai hali wanda ya fi ni in ce masa da Allah ka taimaki wani da kaza saboda wani in ma ka masa yau gobe zai koma wani gurin kuma yayi wanda shi muke so mu yaƙa shi yasa muke zuwa tsangaya mu ɗauki yara mu kai su makarantar boko mu ce su rika zuwa makarantar boko suna dawowa suna karatun allo saboda mu rage wannan abin da ake cewa muna da mabarata ko kuma muna bara. Kamar ita wannan tatin tatin eh, nan zuwa shekara nawa kake sa ran za ta kammala aikin ta ko har abada? Ina ai ba za ta kammala ba ai mu muna so idan mun bari ne wani suka gaje mu su ma su dora akai. Kai ma kana cikin tatin tatin nan ba kake zazzamewa sai zamewa kake. Ka na wani zazzamewa in ba baka shugabanci dutsen kura ba ka shugabanci kafir. Dole sai ka shiga wannan tsari gadan-gadan na shi abu ne na faɗakarwa. wane yana bukatar taimako akwai buƙatar a taimaka masa in zan iya in yi in ba zan iya ba akwai waɗanda ya kamata in kira su taimaka